متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نب الرحمن الرحيم

قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام أليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغادرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إن إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون Thank you.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 bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, muda gode masa muna jingina masa, wannan sarkin da cikin ganin damansa ya rayar da mu ya nuna muna wannan lokaci mai albarka. Yau ranar Lahadi, watan Rajab na da kwana 23, hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. yana da shekara dubu dari hudu da arba'in da biyar wanda zai daidai da watan masu karban albashi shine watan biyu shine watan Februari yana da kwana hudu miladiya haifuwan annabi isa ce yana da shekara dubu biyu da ishirin da hudu daidai wannan lokaci mai albarka da muka saba haduwa akan wannan dandali ko kuma in ce a cikin wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas duk lokacin da malaminmu uzuri ya kama sa ko kuma tafiya zuwa wani wuri mukan haduwa mu yi karatun alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu karanta yau Allah ya ba mu ikhlasi. Allah ce roƙon kadda ka sa rabon shaitani a cikin wannan karatu. Allah ka sa maganan da zai fita a cikin bacinmu ya fita daga cikin zukatanmu ya isa a gare ku in ya kai gare ku ya shiga cikin zukatanku. Da zan so wayanda ce nan sai mu zo gaba idan ka zo karatu sai ka zo gaba. saboda cikin alkhairi kowane lokaci bawa a same ka gaba cikin sharri sai ka ja baya Allah subhanahu wataala ya samu dace satin da ya wuce idan ba mu manta ba mun yi karatu cikin sura mai namba biyu suratul baqara ce nan muka yi karatu har muka zo muka yi saya mun karanta ayoyi dai abinda za su kai aya hudu zuwa biyar zuwa shida har muka zo muka saya fadin Allah subhanahu wa ta'ala qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم fiha خالدون wannan shi ne karshen ayan da muka karanta bayan Allah subhanahu Ta'ala ya muna bayani game da halittar annabi Adam da kuma jirma da daukaka da Allah subhanahu Ta'ala ya ba annabi Adam da kuma abin da ya faru lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya ce ma mala'iku su yi ma annabi Adam sujjada Iblis dukkan mala'iku suka yi sujjada sashe Iblis. Iblis ki ya yi jirman kai sai ya kasance cikin kafirai. Bayan shi Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna annabi Adam ya yi tuba, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, Allah ya karbi tubansa bayan shi Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi Iblis. da annabi adaman duka su sauka ban kasa amma idan manzannin shi suka zo da manzanci to duk wanda ya kama hanya ya komo ya bi Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce baya da tsoro baya da fargaba sai wannan yayi munasaban cewa wannan kisan da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu cikin Alkur'ani. yahudawa su ma suna da shi saboda su ma mazowar littafi ne yana cikin littattafansu sai Allah subhanahu wata'ala sai ya biyo baya da zance akan bani Isra'il Allah subhanahu wata'ala sai ya cira su da sunan kakansu Yaqub sai Allah ya ce ya bani Isra'il ina ga yau wurin za mu tashi za mu bar Allah ran mai karanto ayoyi mu yi bayani iya gurgudo Allah subhanahu wata'ala ka zama mu jagora na'am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 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الدين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون حسبك نعم كما عندما كجواء أن آيوين أباشين الله رما الله سبحانه وتعالى يكي يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون Allah subhanahu ta’ala bayan munasaban abubuwan da muka fadi muka wuce Allah ya kira bani Isra'il Allah subhanahu ta'ala ya ce musu ya baku bani Isra'il Allah ya kira su da ya'un nida ya ce musu uzkuru ni'mati an'amtu alaiku ku tuna da ni'imomi da ni Allah subhanahu na yi muku wa aufu bi ahdi ku cika alkawalina da kuka ɗaukan mini ufi bi ahadikum ni kuma zan cika muku naku alkawali wa iyaya farhabun kuma ku ji tsoro na kar ku ji tsoron kowa banda ni Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce wa aminu na'am wa aminu bima an أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون الله يقول وآمنوا كي إيماني بما أنزلت مصدقا لما معكم دا abin da na shine alqur'ani mai girma musaddiqan lima ma'akum wannan alqur'ani yana gaskatar da abin da dama yake tare da ku shine taurata da kuma injila wala takunu awwala kafirin bihi kadda ku kasance kuma mutanen farko da za su kafinta da abin da na saukar wala tashtaru ay wala tubaddilu wala tastabdilu kar ku musanya kar ku sace ayoyina ko kuma kar da ku saida na samanan qalilan da wani firashi ko kuma wani kuɗin da bai taka kara ya kare ba kar da ku canja ayoyin Allah saboda wani abu na duniya wa fatta fattaqun Allah ya ce kuma su ji tsoronsa mu koma mu diba ayan Allah fadin Allah ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il malama suka ce bani Isra'il Kaliman Isra'il ismu Yaquba bin Ishaq bin Ibrahim suna annabi Yaquba ce na Isra'il saboda shine ma lokacin da gazza da Isra'il wannan fadan wayansu maluma na gani ma idan ka ce Isra'il ka ma girmama su saboda suna kokari ne su danganta kansu zuwa annabi Yaqub saboda shine su kreatin wannan kasan suka sa mai Isra'il ai daga larabci Isra'il ce nan Isra'il kuma suna annabi Yaqub ne ibn Ibrahim alaihi musallam yaddan Allah ya tabbata gare su amincin Allah da kuma banuhu da kuma 'ya'yansa, humul yahud sune yahudawa annabi Yaqub da zuriyansa a'ansa har zuwa annabi Yusuf wa ikhwatihi annabi Yusuf da kuma ƴan uwayensa duka sune ake ciran banu Isra'il muna wa ko amma Isra'il da kanshi suna ne nawa na Yaqub muna ganewa Isra suka ce Isra shine abd ilin nan shine Allah Isra'il na yana nufin Abdullah muna fahimtar karatu saboda aka ce annabi Yusuf da uwayensa suna ciki su saboda me yasa saboda su duka asalinsu wane ne babansu annabi yaqub alaihi salam shine babansu don aka ce isra'il ana nufi da shi nabiyullahi yaqub saboda shi Allah ya cira wannan zuriya bani isra'il ya ku mabiyan waɗannan annabawa yaquba da kuma zuriyansa saboda su bani Isra'il Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka su ya ba su abin da bai ba waɗansu su ba amma sai suka kafirta da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah bayan Allah ya cire su ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum an ni'ma sai Allah ya kawo kaman da sira ifradi ya ce uzkuru ni'mati wanga ni'man ga maluma suka ce ismu jinsin ne bi ma'ana an-ni'am ismi ne na jins aka ce mutum kowane mutum na iya shiga ko ismun jins muna ganewa ko amma abin da ce nufi ku tuna da ni'imomi na da ni Allah subhanahu wata'ala na muku kuma ni'imomin Allah da yawa ne yace akan bani Isra'il wa in kana Allah subhanahu wa ta'ala bai ambaci da yawansu a nan ba ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ni'imomin da Allah ya yi ma bani Isra'il Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin annabawan da aka aiko cikin bani Isra'il aka aiko su maluma waɗansu maluma suka ce fashe goma cikin annabawa wani suka ce guda hudu su ne kawai larabawa muna ganewa ku? akwai nasti sarihan hadisi da imam hakim ya rawaito da hadisi. ya rawaito da hadisin cikin al-mustadrak haki ya rawaito da hadisin fi shu'abil iman wa tabarani haka kuma imam tabarani ya rawaito da shi wa qala al-hayshami fi mu'jam az-zawaid wa rijaluhu thiqatun an ibn abbas hadisi da aka karbo ma'ana ga ibn abdullah dan abbas radiyallahu anhuma yaddan Allah ya tabbata gare sa shi da babansa duk lokacin da kaji hadisi aka ce radiyallahu anhuma to babu shakkan shi sahabin da ya rawaito hadisi sahabi shi da kanshi sahabin annabi ne wanda baban shi da haife shi kuma shi ma ya rayu da annabi lokacin zaka ji an ce radiyallahu anhuma amma da shi kadai ne sahabi sai a ce muka radiyallahu anhu mun gane ku yace cewa qala yace Abdullah dan Abbas yace kullul anbiya min bani Isra'il dukkan annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko daga cikin bani Isra'ila ne kuma annabawan kan mu manta ba duka suka zo cikin alqur'ani ba Allah ya ce me منهم من قصصنا عليك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله سبحانه وتعالى يتيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك mun aiko da manzanni gabanin kai zuwanka kai annabi Muhammad minhum man qasasna alayka daga cikin wa'annan annabawan akwai wa'anda muka baka labarin su su ne maluma suka ce guda goma sha takwas ne in bai kuskure ba min wa minhum man lam naqsus alaik akwai daga cikin annabawan wa'inda ba mu ba ka labarinsu labarin su ba saboda shi annabawan da suka zo Allah kawai ya san adadin su to ibn Abbas ya ce wa'annan annabawan duka daga cikin ni'imomin da Allah ya ma bani Isra'il dukkan su cikin bani Isra'il fashin guda goma mu duba ko da goma sha takwas da suka zo Qur'ani a ce goma sha takwas ku diba al'ummomin da suka rayu tun kakanmu annabi Adama har yau a ce guda takwas duka cikin bani Isra'ila ne ya isa ni'ima ko bai isa ni'ima ba balanta ma annabawa da suka zo da manzanni ba wanda ya san adadi su sai Allah annabi ma Allah ya ce daga cikin su akwai wanda muka baka labari akwai wanda kuma ba baka labari su ba yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma bani Isra'ila daga cikin ni'imomin da Allah ya musu Allah ya samakar da su ya kubutar da su wa iz anjaynakum min ali fir'aun wa iz anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adabi yudabbihuna abna'akum يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله سبحانه وتعالى daga cikin ni'imomin da yayi bani Isra'il wa iz anjaynakum min ali Firau. ku tuna lokacin da muka samakar da ku muka kubutar daku daga mazowan gidan fir'auna me ya kasance me suka kasance suna muku yuzabbihuna abana'akum duk lokacin da kuka haifi yaran maza sai su karkashe su wa yastahyuna nisa'akum suna rayar da matanku yaran mata in aka haifu mace sai a bar shi aka haifu namiji sai a kashe shi malama suka ce shi annabi eh, ko kuma shi abin nan annabi Musa da Allah subhanahu wata'ala saboda ga ya nuna gagaransa ya aka kasance ana yi shekaran ga duk da an kasance ana kashe kowa ne ana kashe kowa kowane namiji kashe shi ce, a bar mata saka ce to an zuwa ga waye gari yanzu ko ɗan aiki ma kaga kowane sarki ba sarki bane sai da ma'aikata ko inda babu sojoji da nana ma ba kowa bane ko da abin yi komai to haka kowane sarki aka ce to in dai aka ci gaba da yin haka za a kai lokacin da babu ma ma'aikata sai aka ce to shekarar ga a kashe shekarar ga a raya Allah kuma ya sa shekarar da za a kashe aka haifi annabi Musa kuma ya rayu almuhim ba kisa muke so mu karanta ba sun kasance suna muku haka Allah ya ce ku tuna mu ne su Allah mu ne muka samakar da ku da wannan azaban daga ciki Allah subhanahu wata'ala ni'imomin da ya ma bani Isra'il Allah ya samakar da su ya mana ya fitar da su karkashin mulkin Fir'auna bal har lokacin da suka kubuta sun kusa kubuta sun bar gari ma sai suka ce ma Musa inna lamudrakun Musa ya ce musu kalla inna ma'iya rabbi lokacin da suka fita suka fita cikin gari fir'auna lokacin da aka bashi labari ya ce ka inna haula ila shirdimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna la jami'un hadhi ka gani ko yace ai wannan ai ko da ko mun bar su nan zuwa wata biyar na muka tashi ka masu ai sauki ne almuhim Allah ya kubutar da su duk da cewa ba su da iko ba su da karfi sai da Allah ya bari gashi an kai ga teku ga fir'auna da jama'ansa zuwa lokacin ku diba fa har yanzu imanin bani Isra'ila ba tabbatacce ne. suka ce ma annabi Musa inna lamudrakun kai ai babu inda الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله أكبر lokacin suka ce ma annabi Musa to mu dai ga mu an kama mu ku diba ni'iman Allah a kansu sai Musa yake musu kalla sam wannan ba zai taba yi ba Allah ya min alkawali za mu kubuta kuma za mu kubuta inna ya rabbi maluma suka ce bai ce inna ma'ana rabbuna ba saboda ya san su suna da dan shakku cikin zukatansu shi kuma yana da 100% sure cewa tunda Allah ya yi alkawali za su kubuta ba yadda za a yi kubuta za su sai ce inna ya rabbi Allah ubangiji na yana tare da ni ni zai shirye da ni zai nuna mini me zamu yi sai Allah ya ce fa auhayna ilaihi sai muka mai wahayi an idrib bi asaka al-bahr ka doki sandanka ka kwara ka buga tekun Allah ya ce bayan da ya buga tekun sai tekun ya ya rabu kashi biyu sai kowane bangare ya koma ka taudul azim kamar babban dusi sai ga hanya ku diba fa Allah ya bari suka shiga annabi Musa ya shiga Fir'auna ya like annabi Musa da mutanensa suka shiga lokacin Musa ya kuma daga sanda zai buga Allah ya ce mai a'a bar shi Fir'auna da mutanensa suka shiga suka shiga suka shiga bayan sun shiga sun kare sai Allah Allah ya umarci To innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allahu akbar Allah shi al'amarin sa ba ni da kai bane sai mun wahala sai da suka shiga suka kai sake sai Allah ya ce ma teku to ko ma teku ki zama na teku mu muka ce ci koma dusi ko yanzu ko ma teku kuma Allah ya halakar da fir'auna Allah ya ce udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin nimominsa banda muka ce daga ciki Allah ya kubutar da su ko daga biyu Allah ya fitar da su karkashin mulkin Fir'aun bayan da ya fitar da su karkashin mulkin ma Fir'auna ya ce bai yarda ya bi su Allah ya halakar da Fir'auna ne nawa daga ciki akwai inzalil manna almanni wasalwa Allah ya ma bani Isra'ila ni'ima mannu salwa, halma suka ce abinci ne nama gashashen sun sayi kai abinci ne da ke fita a cikin arjanna ba su ce yi ba kawai dai already made ne kai naka ne kawai ka ci kai karshe ma suka ce ma Allah annabi Musa ba musu وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اتقوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن إنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allahu akbar bayan Allah subhanahu wa ta'ala wannan manni wa zuma zuma na ciki kai kamar dai irin a shirya maka abinci dai, abin da kake bukata muka ce za mu saya kan manna wasu malama masu yi maganganu masu sau aka ce zuma ne aka ce kaza ne aka ce kaza almuhim Allah ya azurta su da abincin da ba su ce ba su ce wahala su man shi ba Allah ne cikin gani namun sa yake ba su karshe suka ce ma ya Musa gaskiya mu dai ba za mu yi hakuri ka abinci guda ba ka muna Allah ya fitar muna daga cikin abin da ka sace sirowa kuna so mai noma ne mu mu zauna mu yi ta cin banzan nan gaskiya yayi yawa almuhim ba shi kuke so mu yi karatu ba Allah daga cikin ni'imominsa inzalil mandi wasalwa ya ringa saukar musu da alman wasalwa yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yake ce musu uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum muna ganewa ko sai Allah ya ce musu wa aufu bi ahdi ku kuma cika alkawalina idan kuka cika alkawalina ufi bi ahdikum ni kuma zan cika muku alkawali menene alkawalin da suka dokan ma Allah Allah ya ce muna nan Allah bai ambaci alkawalin ba amma idan muka koma muka diba wa'insu ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh qala Allahu inni ma'akum la in aqamtum قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء za mu diba idan muka diba ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu alkawali inni ma'akum ni Allah ina tare da ku wani lokaci ne idan kuka idan kuka yi me kuka sayar da sallah la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata idan kuka sayar da sallah kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzonnina waɗannan su ne alkawalin da Allah ya do da bani Isra'il na farko su tayar da sallah na biyu su ba da zakka su yi imani da manzanni duka baci ɗaya har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa in kana zaka ga ba su yi imani ba sun gane gaskiyan amma sun kibi ko ba haka ba wa muhum kuka taimaka musu wa mullaha qardan hasana kuka yi ma Allah ce la ukaffiranna ankum sayyi'atikum to idan kuka yi haka to ni Allah zan kankare muku Shi shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa aufu bi ahdi ku cika alkawalin da kuka dokan ni Allah cewa za ku sayar da sallah ku ba da zakka ku yi imani da dukkanin manzanni idan kuka yi haka ufi bi ahdikum ni kuma alkawalin da nayi muku zan cika menene alkawalin Allah subhanahu wataala da ya musu Allah subhanahu ta'ala ya yi musu alkawali idan suka yi waɗannan ayyukan duka Allah ya ce daga cikin abin da zai musu ankun sayi atiku, zan kankare muku zunubanku wala udkhilannakum jannati, kuma zan sa ku a cikin aljannatu tajri min tahtiha al-anhar wa'anda koramai ce gudu a karkashin sa muna gane karatun kenan Allah ya dau alkawali da su Allah ya saboda shi Allah ya kira su ya ku bani Isra'il ku tuna da ni'imomi na mana kuma ku cika alkawali na idan kuka cika ufi bi ahadikum ni kuma zan cika alkawali na wani lokaci Allah ya kira su Allah ya kira su bayan zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Qur'ani an saukar da Annabi Muhammad ne lokacin Allah subhanahu wata'ala Allah ya riga ya ba su labari cewa annabi zai zo sun kuma karanta cikin littattafansu cewa annabi zai zo amma da annabi ya zo sai suka boye suka kiya me yasa su tsammanin su ya tun an saba aiko musu da annabawa a cikinsu to annabin kuma cikinsu zai fito sai suka kafirta suka ci imani sai Allah ya kira su saboda tausayin ubangiji saboda so su komo su bi shi Allah ya ce ah ban muku alkawari ba inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli kuka yi imani da ne ba ce manzo guda ba kuma kun yadda kan haka to me yasa yanzu da Muhammadu ya zo dan ba cikin ku yake ba ku kuka kiya kuka ki imani kuka ki kuma bayyana ma mutane cewa zuwansa gaskiya ne muna gane karatun ku Allah subhanahu wataala ya sa muna ganewa to Allah ya ce idan suka cika alkawali shi ma zai cika alkawali da ya ɗaukan musu ai ufi bi ahdikum utimma lakum ahdakum bi idkhalikum aljanna zan cika muku alkawalinku da sa ku a cikin aljanna ba da ikramikum fi dunya bayan na daukaka ku a duniya wa izzukum fiha na kuma ba ku izza a cikin duniya kenan wannan na karantar da mu cewa ashe duk wanda ya imani da Allah shi ce, bin tafarcin da Allah ke so shine ke da izza shike da daukaka wallahi duk abin da kace nema in ba cikin imani da Allah ne idan ka zo in a kwana a tashi karshen shi kaskanci zaka gani babu abin da zaka continue kana yi babu nadama sai dai bi Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi Allah subhanahu wataala ya samu dace sai Allah ya ce musu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani wa iyaya farhabun ku ji tsoron ni Allah subhanahu wa ta'ala ai ikhshawni wa ku ji tsoro na kar ku ji tsoron wani na saboda shi abu imanin musulmi ko kuma al yana cikin al nau'i ne na cikin anwa ibada dole ka tabbatar da ma Allah dole ka ji tsoron Allah kar ka ji tsoron wani Allah wani ya ce maka ka gani na nuna maka sai ka ringa kwana baka kwana in ka kwana in ka kwanta ka falka wannan duka rashin imani amma inda imani ai baka tsoron kowa ka san da takamansa da gargadinsa da woninsa da menene barazanan da yi dukan Allah bai so ba ba abin da zai yi ba wanda ya isa ya baka sai Allah ba wanda ya isa ya hana ka sai Allah me yasa zaka ji tsoron wani tukun me yasa wai wani ya ce maka in baka bi shi ba baka kai inda kake so karya ne shi da ya kai wurin nan waye bi muna ganewa ko kar ka bar wani maka barazana Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan wa aminu bima anzaltu ay alquran alkarim ku imani da alqur'ani da na saukar akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan Qur'ani musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da ce tare da ku sune mai Taurata da Injila sune littattafan da suka zo gabanin ma'ana alqur'ani mai jirma. sai Allah ya ce wala takunu awwala kafirin bi kadda ku kasance mana farkon wa'anda za su kafirta da wannan alqur'ani wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan ay la tastabdilu la tashtaru la ta'ta لا تعتاضوا عن بيان الحق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ku ki bayyana gaskiya game da al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maluma suka ce al-ishtira da nan Allah ya ce tashtaru bi ayati al huna bi ma'anar istibidal. shine bayyana ku sanya ku musanya ku canja yanda zaka ga yanzu duk littattafan da banda alqur'ani da Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da azzikir shine alqur'ani kuma zamu kiyaye shi zaka diba taurata an canza ko baka ba injila an sauna ko ba canja ba yanzu zaka diba bible da wa'annan christians ke rike da shi shine abinda Allah ya saukar ba shi ba ne suna sa abin da suka ga dama ne suna cire inda bai musu bai daidai da rayuwarsu ba su bar inda ya daidai da son zuciyarsu ko ba haka ba ne saboda shi Allah ya kira su kadda ku canja ayoyina saboda shi suka ce al na a cikin ayan yana nufi da shi al-istibdal suka ce saboda shi ne ba'un ga da ya iya ya shiga kan ayan saboda shi ne ba'un ya iya ya shiga akan ayan ولذا جاز دخول البائع من على غير المشترى به وهو الثمن saboda shi ba'un ya iya ya shiga kan saman wala tashtaru bi ayati bi ayati ba kan saman ba wala tashtaru ayati bi saman sai Allah ya ce wala tashtaru bi ayati suka ce saboda ba ana nufi da shi shi bane ana nufi da kada ku san ku musanya ayoyin Allah kar ku juye su ku canja su saboda wani roman duniyan da za ku samu muna gara karatu kada ku juya ayoyin Allah saboda wani roman duniyan da za ku samu wani abu na duniya wani marmarin duniya Allah ya ce kar da su yi haka bayan shi ta Allah ya ce musu me wa iyaya fattaqun ku ji tsoron ni Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ji sa kada su ji tsoron wani da ba shi ba ai wattaquni wahdi fi kitmanikumul haqq ku ji tsoron ni Allah ne kadai a cikin boye gaskiyar da kuke yi Allah bai ce وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi ka ambata ku tuna lokacin da annabi Isa ya ce ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne gare ku kun ga nan karya suke ma annabi Isa annabi Isa bai ci shi Allah bane ko dai annabi isa ce musu ni manzon Allah ne gare ku musaddiqan lima ma'akum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati ko wa mubashiran bi rasuli musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura nazo in gaskatar da abin da ce gabani na ko kuma abin da ce ba na gabanin zuwa na shine me me aka ba annabi isa injil injila taurata ya zo gabanin injila ko ba haka ba wace da taurata na musa sai annabi isa kenan dukkanin manzannin allah sun zo su karfafa juna ne ba sun zo su kore juna ba ne sai ce wa inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima ya yadayya na zo in gaskata abin da ya zo gabani zuwa na shine taurata sai ya ambaci sunan taurata wa mubashiran ba wannan kadai na zo ba ba na zo kawai in gaskata manzoncin annabi isa ba ne na zo kuma in ba ku Busharan bi rasulin ya'ti min ba'di in ba ku Busharan wani manzon da zai zo bayan ni annabi isa kai bai isa ba bai ce manzo zai zo kawai ba ismuhu ahmad sunansa ma ahmad ahmad da muhammad duka daya amma duk da haka falamma ja'ahum bil bayyinati lokacin da annabi ya zo musu da hujjoji bayyanu sai suka ce qalu hadha sihrun mubin suka ce karya ne ba gaskiya bane kawai boka ne ku ji ba Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu da bata saboda shi Allah ya musu konko Allah ya basu Allah ya musu wa'azi Allah ya musu nasiha wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan kun ga bin duniya son duniya yasa suka canja ayoyin Allah ba ba su sani bane sun sani sai Allah ya ce musu wala talbisul haqqa bil batil Allah ya Allah ce wala talbisul al bil batil ay la tukhlitul al bil batil kadda ku cudanya gaskiya da karya hatta yu'lama fa yu'mala bihi kadda ku yi haka saboda mutane su iya gane gaskiya su koda ma su yi aiki da shi koda ku ba za ku yi aiki da gaskiyan ba dai to kadda ku mix gaskiya da kuma karya saboda mutane su iya gane gaskiyan su yi aiki da shi mun gane ko yanzu wa'annan christians dole ne su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda manzancin annabi ya iske shi bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kamar da ya tabbata cikin hadisi da in mai she mutu sai ya mutu kafir to da su ko da ma ba za su yi imani ba ma da su bar abun yanda ya ce su bayyana ma mutanen gaskiyan masu bin gaskiya su bi amma su inda zalincin su ya kai su ba za su bi gaskiyan ba kuma ba za su bayyana ma babiyan su gaskiyan ba saboda shi za ka ga in kana da aboki kana da dan uwa da da Christian ne sai ya tuba zai nuna maka abin ban dariya shi da kanshi zai zauna ya ta dariya wani lokaci ce maka karyan da aka musu na ya ishe su ba a taba faɗi musu ga gaskiyar al'amari kowane lokaci za zaka gani da almajirai muna hasatan nuru da Allah ya sa musulmai da wayanda ba musulmai ne. da ka tambaye su yani sake gashi cikin christianity is allowed ya ce maka no tafiya half naked no ya mary ta dress sun faɗi maka ta she was all covered amma sai kaga kuma ba shi suke ba alal aqall ma abubuwan da suka zama zahiran da su bi mana ko kinan nan ne duk mai hankali zaka gane ba addini ne gabansu ba wa ma duniyan da suka sama gaba Allah subhanahu Ta'ala ya samu dace Allah ya ce musu kadda su dauraya su mix su hada karya da gaskiya saboda mutanen da ke son gaskiya su iya gane gaskiya daga cikin karyayyakin da suka yi maluma suka ce suka ce suka ce Muhammad nabiyyu annabi Muhammad manzon Allah ne walakin mab'uthun ila al-arabi la ila bani isra'il suka ce annabi lalle manzo ne manzo ne saboda idan muka koma cikin sira ai sun zo su yi ma annabi gwadi daban-daban saboda su tabbatar da manzanci shi ko tambayoyi da makamannin su suka ce sai suka koma daga baya suka ce ma mutanen su eh annabin nan fa manzo ne amma abin da muke son ku gane an aike shi ne zuwa larabawa ba gare ku ba an aike shi ne zuwa wa larabawa ba ku ba kamar yadda yanzu za ka samu akwai wanda in zai ce zai shiga musulunci sai ka ga waɗansu sun ce mai zai shiga addinin hausawa ko ba ka ce fari ba wai za ka shiga addinin hausawa har nan na haka sauransu ɗan wa suke faɗi musu wa addinin nan na hausawa ne la Allah subhanahu Taala ya samu dace to irin wa'in ga maganganu bani isra'i suka fara suka ce musu gaskiya dai mu mun tabbatar ma annabin nan Muhammadin nan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma abin da muke so ku gane ba aike shi zuwa gare ku ba ku bani Isra'il saboda shi ku ci gaba da harkokin ku an aike shi ne zuwa Larabawa in suka yi imani oho in ba ku yi imani ba wannan zancen su ne wannan na cikin karerakin da suka yi Sallaje Allah ya ce musu wala talbisul bil batil kakku gauraya kun ga sun tabbatar tabbatar wanda suke cewa annabi manzo ne gaskiya ne ko ba gaskiya bane amma sun cuda karya a cikinsa cewa to an aike shi ne zuwa larabawa kawai abu biyu ke wurin sun tabbatar cikin tabbatarwan kuma sai suka samu daman suka tura karya ciki Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Allah ya ce musu wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq sai ku boye gaskiyan ku boye gaskiyan ba saboda ba ku sani ba alhalin kun san cewa gaskiya ne Shi fadi wal Allah wa tattumul haqqa wa antum ta'lamun ku boye gaskiya shine annabcin annabi Muhammad cewa manzo ne zuwa ga duk duniya gabaci daya annabi Isa ya bada labarin shi cikin littafi cewa shine karshen annabawa zai zo ya cira duk duniya gabaci daya annabi ya ce ana aikin kowane ba annabi zuwa ga mutanensa kawai annabi ya ce amma ni an aike ni ilan nasi kafa an aike ni ga duniya gabaci ɗaya. kai har aljannu sai da suka ji da manzancin annabi kuma suka yi imani amma wa'annan mutanen suka kiya sai Allah ya ce mi wa aqimus salata wa salata wa wa sai Allah ya ce wa aqimu salata ku sayar da sallah wa atu zakat ku ba da zakka warka'u ay wa sallu arruku ash-shar'i wa sallu ma'al musallin warka'u ma'ar raki'in ku kama gwiwa tare da kama tare da masu kama gwiwa maluma suka ce wannan me ake nufi da ruku a cikin shari'a انحناء الظهر في امتداد في امتداد واعتدال مع وضع الكفين على الركبتين شيني انحناء الظهر ka sunkuyar ko kuma ka karya bayanka ka da bayanka fimtidadin a cikin mikar da bayan wa kuma daidaita shi ashe a cikin ruku'i shar'iyyan ba ana ruku'i bane a daga doron baya ba wani za ka ga ya yi ruku'i ya daga doron bayansa wani kuma za ka ga ya yi ruku'i ya daga kansa yana kallon sama wani kuma za ka ga ya sun hannayensa zai bibiya kan gwiwansa ko sai yana ruku'i malama suka ce ruku'i shar'iyyan ana so ne za ka mika bayan ka ka daidaita shi balma har inda za a sa ruwa a kwano a dibiya kan bayan ka zai iya sayawa saka ce ma'a wadu ilkaffai ne alar rukubatai tare da dibiya kaffain kafin shi ke ga tafan hannu ba ce sun hannu ba tafan hannu za ka dibiya su ne alar rukubatai ne akan gwiwoyinka guda biyu za ka yi kamar za ka kama su za ka bude sun hannunka ka kama su wal muradu biha amma abin da ce nufi cikin ayan shine kawai al lillahi wal islam lahu shine kaskantar da kai da Allah warka'u ma ina ku kaskantar da kanku ma Allah subhanahu wata'ala kuma ku mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala maluma suka ce za a iya cewa warka'u ma arraki'in wa ja'izun an yuradu bihi as-salatu ma al-musallin ku kama gwiwa ku yi sallah tare da masallata ana nufi ku kama gwiwa tare da masu kama gwiwa idan baka yi sallah ba ka kama giwa ne to shi ana nufin ku yi sallah tare da masallata kenan wa humur rasul wa ashabuhu Allah na musu bayani me Allah ce nuna su kaskantar da kansu kuma su yi imani da annabi da sahabansa saboda ba yanda za su yi lokacin suwa ce kama giwa ba ku an sami ba suwa ce kama giwa lokacin annabi annabi da sahabansa ne su ce sallah su kama giwa ko sallah ce musu warka'u ma'ar raki'in ku yi sallah tare da annabi da sahabansa kenan ku yi imani ku bar abin da kuke ciki na boye gaskiya na hasada ku zo ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malama suka ce ga yana iya ishara an a doki ayanga ai ai bayani kan cewa dole ne musulmi kai sallah tare da ƴan wayenka musulmai ka da sallan jama'a dole ne fashe kan mata ba za ka ce ka yi imani da Allah ta yi imani da manzon Allah kuma ba ka shaida da sallah tare da musulmai ba muna gane karatun ko Allah subhanahu wataala da mu dace ayoyin nan da muka karanta za mu samu amfani ba su dimmi yawa a ciki na farko wujubu dhikri ni'am ya zama dole duk ni'ima idan Allah subhanahu ta'ala ya maka ni'ima ka ringa tuna da ni'imomin Allah saboda idan kana tuna ni'imomin Allah zai baka daman ka gode ma Allah ni'imomin Allah kuma yana da kan ka'ida guda uku idan kana son ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. na farko dole ni'iman nan kai i'tirafi da shi sune su malama suka ce ibn qayyim ya kawo shi shine daga ciki al biha batinan ka yadda cikin zuciyanka cewa ni'iman da Allah ya ni'iman da kace ciki Allah ya baka ka yadda da cewa Allah shine mai ni'ima wa tahadduthu biha zahiran ka ringa ambaton ni'iman Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'imomin Allah ka ringa ambaton su kakka zauna kai kullun kuka kace yi kullun kai kuka kace yi ba ka taba zaunawa ka ce kai Allah mun gode maka jiya fa ko bicycle ban da shi yau ina da motun hawa ba ka zama kai kai dai kullum dai wallahi mun yi zafi garin nan ba kyau amma jiya baka da watch yau kana da watch jiya jallabiyoyinka uku ne yau kana da sama da goma jiya in ka tashi bukatan 20 cities ba ka iya yin shi makanka sai wani ya taimaka maka amma yau in ka tashi bukatan 200 cities ba za ka je ka tambayi wani ba ba ni'ima ba ne ya kamata mu ringa zauna mu ringa tuna ni'imomin Allah mu ringa ambatan ni'imomin Allah kai ko shiryar da kai da yayi da baka zuwa wa'azi amma yanzu kowane wa'azi da za a yi tare da kai a ce ni'ima ne wallahi da in aka ce wa'azi ba mu zuwa amma yau Allah cikin ni'imansa da ganin damansa kowane wa'azi muna so mu ji ni'ima ne muna ganewa ko don in baka tuna ni'iman ba ba za ka iya godewa ba na uku muka ce na farko ka yadda ni'iman daga Allah ne na biyu ka ringa ambaton ni'iman na uku ka sa wannan ni'iman cikin abin da Allah ce so ya yarda da shi lafiya ne to kar ka je ka saba ma Allah da shi lafiya ko ba ni'ima bane ba ni'ima bane ko kana son ka gane je hospital zaka gane wani na kwance yana da jida yana da mota yana da kaza yana da shago akwai kamfani kaza akwai kaza akwai kaza amma da zaka saya kai shi ka ce mai alaji ya jiki bai san wake sai ba bai sani ba bai sani ba yanzu nan aka ce hey ka tuma ka hau sama in za ka tuma ma kana son steps na yadda aka yi su ba kana kana dobulin su uku uku ne ka taka ka hau ko to wani bai ya tashi je bacin masallaci sai an kama ma amma still kana ganin ni dai duniyan dai kuma mun rako mutane ne mu dai ba mu samu komai ba wai kan son aka ba su Allah ka jara ni'iman nan ka sa shi inda Allah ci so ya yarda da shi in kudi ne sashi inda Allah ke so Allah subhanahu wataala ya samu dace sai Allah ya ce musu daga cikin ni'imomin alwujubu bil alwuju wafa bil ahad dole idan ka doki alkawali ka cika mu duka mun doki alkawalin cewa za mu bautata ma Allah ko wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا Allah ya ce ku tuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ka ba da labari ku tuna ka ambaci lokacin da Allah ya doki alkawali da zuriya annabi Adam gabaci daya Allah ya shaidar da su cewa alastu bi rabbikum shine shin ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce Allah kai ne ubangiji kai ka cancanta mu bautata ma kai kuma ne ubangijin da ya halitta Allah ya ce to mun yi haka ne kawai da ranar tashin kiyama fa kar ku zo ku ce ku ba ku ba ku san da zaman wannan ba ni da kai da su kowa ya doki alkawali zai bautata ma Allah wannan ba kawai tsakaninka da Allah ba ko da tsakaninka da wani ne idan ka doki alkawali a matsayinka na musulmi ana son ka cika bal rashin cika alkawali yana daga cikin alamomi na munafinci ko ba ka ba annabi ce ayatul munafiq thalatha idza haddatha kazzaba idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana idan ya bada alkawari ba zai cika ba alamomi ne na munafinki kenan cika alkawari dole ne wa khasatan in alkawari ya kasance tsakaninka da Allah ne shine za mu bautata ma Allah ba za mu hada shi da kowa ba shi ne alkawali sai ka zo ciwon kai ya kama ka ce wani to ka gani. daga cikin abubuwan da za mu samu wujubu bayanil alhaqi wa hurmatu kitmanihi ashe wajibi ne gaskiya duk inda yace ka bayyana shi dole ne kuma haramun ne ka boye gaskiya masalan tsakaninka ko wane ne ko yaya kace caman me shi idan gaskiya yana da gaskiya adalci shine ka bashi gaskiyansa ba ku gane ba mu doki misali mutane biyu suka samu sabani ko suka yi fada wan kana son shi wan baka son shi amma kuma wanda baka son kuma shike da gaskiya dole ne ka bayyana gaskiya haramun ne kuma ka boye gaskiyan alhali ka san gaskiyan muna ganewa ko dole ne ko yaya ne ka bayyana gaskiya ko da abun ba zai birge ka ko da wanda zai samu nasaran ba masoyinka ba ne dole kuma za mu fahimci daga cikin ayoyin ashe ba a gauraya gaskiya da karya haramun ne shi ma ka mix gaskiya da karya wani na nan da abu zai faru ka ban shi saboda abun bai birge shi za a tambaye shi me ya faru ce ko ni dai na ga Abdul Shakur yana zama zaman shi sai Ibrahim ya zo ya mare shi to amma dai amma dai me abun da ka gani ce nan. yana so ya kuma kare wani karya karkashin gaskiyar da ya fari amma dai ya yayo Abdul Shakur ya zage shi da ma ban sani ba kuna gane abin da nake faɗi ai gaskiya alright amma yana ganin kaman ba zai fe ba wanda yake sunna ba amma zai iya yiwu wallahi ban san zai iya yiwu Abdul Shakur ya zage shi ko ya harare shi ne saboda shi ma me laifi ne wa tambaye ka wannan ba me laifi ne ko ba me laifi bane an dai tambaye ka me ya faru abin da ka gani shi zaka koro kawai ya kare muna gane karatun ko Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna ganewa Allah ya samu dace lokacin ya kare ko to idan Allah ya sake hada mu za mu tashi a ta'muruna nasa gaskiya ba nan na so mu kwana ba amma ina ga kaman bayani ya yawa na so a ce mun kai allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un inda na so mu kwana ce nan. to amma qadara wa ma sha'a fa'al wa lahu al-hikmatu fi ma qad hasal Allah subhanahu ta'ala shi ke da hikima kan abin da ya faru tun yaushe wani da ta a dubai da ta Allah ya sa mu dace muna ga mun saya nan ga da karatunmu inda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin mizani inda muka yi kuskure Allah muke roƙon ya yafe muna mu Allah ya yafe muna gabanin a kira sallah za ku ga kuma da ya zo yana min magana ba akwai wata bawiyar Allah da kamar lokacin da za mu shiga sallah ko lokacin da za a fara sallah ya ta zo wai shi ya fita ma ya ya diba idon yaro gare ta yaron kuma gaskiya wai idanun na ciwo har suna bude mana suna da ruwa tana neman a taimaka mata ta kai yaron hospital saboda shi bayan Allah ka taimaka abin da ka bayar shi ne naka ka bayar Allah zai baka ka bada mai nauyi wai aka tambaye ta nawa alal aqal ta ce in ta samu 200 ya kai ta ta je hospital ka kun san kaman 200 dai in dai hospital za ta je ta dai fadi dai ne saboda wanda ce nema baka iya ka fadi abin da zai fi karfin mutane amma 200 dai wujin check check ma 200 ya kare kafin ta check nan ta fita nan ta je nan da karbi kadin ma 200 ya kare amma eh to da kadan a samu kadan yafi a ce babu samsam ko saboda shi mu taimaka mata kowa ka bayar da naka eh akwai ayyukan masallaci akwai abubuwa da yawa amma dole duk lokaci in dan uwa musulmi yazo sai a forget komai a yi nashi ko saboda shi mu taimaka mu kyautata niyya mai 50 cedis mai 100 cedis eh ka bayar abin da ka bayar shine naka wallahi duk mai taimako ba za a taba wayi gari wata rana ba zai samu taimako ba babu shi duk lokacin da ya shiga sanani sai Allah ya nuna mai hanya mafita saboda me yasa mudiba annabi Yunus lokacin da Allah ya bar cifi ya hade shi ko sai Allah ya ba mu labari game da al'amarinsa walaula annahu kana minal musabbihin kenan ashe idan ka kasance mai tuna Allah lokacin da ka shiga sana ne Allah na tuna ka Allah ce ba ya kasance yana cikin masu ambaton mu ba la labitha fi batnihi ila yawm yub'athu ta zai saura wurin nan har ranar tashin kiyama ga wata ta turo da nata Allah ya saka da alkhairi cikin mata da ci sama Allah ya saka musu da alkhairi kun san mata tanan Allah a lokaci suna son taimakawa amma babu eh suna su ne abubu wuya gare shi kafin su fahimci addini amma suka fahimta Allah baka iya su amma kafin ta fahimta dai <laughs> ko mai ta fadi in dai ta ce baki baki ne ko ya kai ba za ta yadda ba amma wallahi ta gane ko ta ka sha mamaci to Allah ka taimaka ma masu taimakawa kenan haka kai kuma da yau zaka shiga sanani wallahi sai Allah ya cire ka ta hanyar da baka taba tsammani ba saboda jiya duk wanda aka ce ya shiga sanani in aka ce ka taimakawa taimakawa ka ce ran da zaka shiga sanani Allah ya ce ha ba bawa nan ga mai taimako ne ni kuma Allah zan taimaka mai Allah kuma idan ya ce zai taimaka ma <laughs> kana ga akwai wanda ya sai ya hana ha to Allah ya taimaka ma masu taimako a kira sallah sai mu yi sallah ina ga lokaci ya eh a tun da zina mai kayan kama